ya Allah mu mun wayi gari nushhiduka muna shaida muna shaidar maka muna shaidar maka wa nushhidu hamalata arshika kuma muna shaidar da madauka al'arshinka akwai mala'iku da suke dauke da al'arshi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya akwai hamalatul arsh masu daukan al'arshin Allah muna shaidar maka muna shaidarwa masu ɗaukan al'arshinka wa mala'ikataka da mala'ikunka gaba ɗaya wa jami'a halƙika da dukkan halittunka muna shaidar da kai annaka anta Allahu cewa kai kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin da ya dace abotawa sai kai wahdaka kai kaɗanka la sharika laka babu mai tarayya da kai wa anna muhammadan kuma muna shaida cewar muhammad abduka bawanka ne wa rasuluka kuma manzonka ne ka yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi wannan illa a taƙallahu rubu'ahu fi zalikal yau Allah zai yanta kashi ɗaya cikin hudu na, wato rayuwarsa gaba ɗaya zai yanta daga wuta wa man qalaha marratayn idan mutum ya faɗa sau biyu fa a taƙallahu nisfahu minan nari Allah zai yanta rabinsa daga wuta wa man qalaha arba'a marratin idan mutum ya faɗa sau hudu a taqahu Allah minan nar fi dhalika al-yawm to Allah zai yanta shi daga wuta a wannan yinin gaba daya nan wannan addu'a zikiri sau huɗu to Allah zai yantar da kai daga wuta Allah zai baka tsaro ba za ka zama dan wuta ba a wannan yini